والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شا شدا قوتا رمضان شكرا تدوب إلى دري هدو دا أربعين دا بير هجرية wanda ya dace da 26 ga watan uku shekara ta 2000 da 24 miladiya za mu dora kan karatunmu na alwajiz bayani akan aqidatu salafi salih ahlus sunna wal jamaa shafi na 73 za mu tashi insha'Allah. darasi na nawa kenan yau zaman mu na nawa akwai wanda zai iya tunawa zaman mu na nawa ne wanda ya kamata a rinka faɗan darasi saboda masu rikodin an manta ko a ah, ya fi hudu ya fi hudu ya bi hudu na'am shida tuna na fi gamsuwa da ba komai sai ka irga rikodin din gobe in ka irga rikodin din da muna da rikodin din sai mu gana wani sai ringa faɗan darasi don yanzu kar mu faɗa mai kuskure amma dai ga kwanan wata dai ah, abin da ya sa ɗan yi fashi ne a cikin kwanaki na mu tashi ina ne na ana magana akan ahlus sunna suna imani da alamomin tashin alkiyama ko wanda annabi ya faɗa tadhi'ul amana tuzata amana wa isnadul amri ila ghairi ahlihi ana ɗaukan al'amari a danganta shi ga wanda bai cancanta ba idan ka ga duniya ana ba wanda bai cancanta abu ba to gaskiya alama kiyama ta kusa shi nan wannan kan ba sai an sharhi ba <laughs> da yawa wanda ake ba su abubuwan gaskiya ba su cancanta ba wa za'amata al'arazil minan nas gaskantattu cikin mutane su zama su ne shugabanni al'arazil minan nas wartifa'i asafilihim ala khiyarihim na ƙasa su zama su ne a sama na ƙasa su ne aka fifita su akan mutanen arziki daga mutumin banza shi ne ake girmamawa kai ka sani tozartacce mara addini mara tsoron Allah amma mutane shi suke ganin girmansa kuma duniya ko inda yake shi ne mai daraja mai ilimi mai addini bai da kima hmm. wa wiladatul amati rabbataha baiwa ta haifi uwar gijiyarta waye gari 'ya'ya suna juya iyayensu wata tawulu fil bunyan tsawaita dogayen gini gashi nan muna ciki wata bahin nas fi zukhrafati al masajid alfahari da kera masallatai kaji inda shi dan yanzu mutane ba su da abin da za su ci ba su abin da sha sai a yi ta alfahari a kan ƙera masallaci a yi masallaci a kashe miliyan kudi a ciki amma masallatan suna kwana da yunwa <laughs> sai a yi masallacin miliyan ɗari kaza amma limamin yana rafkan rafkanuwar sallah bai da abinci a gidansa haka ne a kashewa masallaci kuɗi gini ne wanda ko a kashe rumfa za a yi don a yi alfahari a gaya wa gari ai wani ya gina masallaci amma limamin masallacin yana cikin bashi kullum sai ya kanwa yana tsoro da ya yi wani abu za su iya sallamansa za a iya tara kuɗi da yawa da yawa da yawa akan masallaci amma ba za a iya tara kuɗi da yawa akan mai kula da masallaci ba an gina gini an rushe mai raya ginin ku ringa ganewa fa ku masu da'awa ne masu da'awa ne yanzu za a iya kashe naira miliyan ɗari da kaza ana renovating ana sake gina wani masallaci amma shi wanda yake masallacin ko gidan zama bai da shi limamin a gidan haya yake ba wani dan kwamiti da zai tunani ya ce jama'a mu ce taimaki bawan Allah nan da yake kula shi yake mana sallah ya zo asuba ya zo azhar ya zo la'asar ya zo kaza an kore shi a gidan haya an akwai limamin da yake musu sallah a masallaci shekaru aro aro haya ya kure masa ba zai iya biya ba yayyayi ya biya gagara ya hada kayansa zai koma a ƙauye ya gaya mutane suka ce to malam haka Allah ya kaddara to da shi malam tashi za ka yi ce eh zan tashi haka ya tattara kayan sai wani ya ce jama'a kun ji kunya kun ji kunya to ina so na gaya muku halin mutane yau su za su iya komai in an ci sa'a wajen gina masallaci ko makaranta a yi lancin miliyan ɗari kaza a yi kaza a yi kaza amma fa suna da bakin ciki shi mai da'awan a ƙarfafe shi in an ganka kana ƙoshi za a tumce ka in an kana sa riga mai kyau kana da matsala to shi yasa kullum muke kiran masu da'awa su zama suna da istiklaliya me istiklaliya yanci mutum ya zama yana da freedom ka dogara da kanka shi kansa masallacin ka dama ka gina naka me a ciki wallahi ka gina naka taimako za ka nema a aya za ka yi ka gina yana karkashin ka naka ne ba wani wani dan kwamiti da ya sai zo ya daga maka jan kati to amma abin da ke faruwa mun gama wahala karatunmu mun je mun dawo mun gina masallaci an bamu karamin mutum ɗan ritaya ya yi ritaya ɗan boko ya ritaya sai zo ya ci mutuncinka saboda ai kai kai yadda ka lebur haka suka dauke ka ilimi ya tuzarta ya kaskanta dole malamai su gane darajar su da matsayinsu su farfado kuma dole addini yana tafe da izza ba a ɗaukan wulakanci a'a da zarar za su maka rashin hankali ka ce a ba zan yadda ba ba abin da kuke mun daman neman aljanna ne ko ban yi limanci ba ya na zauna a gidana ana zuwa ana ɗaukan karatu ban yi wa addini aiki ba to sai na zo masallacin ka kana tozar ta ni kai ba abinci kake bani ba baka ɗauki nauyin rayuwata ba dan an ce ni ne limami a gari to sai me da na zama limamin a garin mace tsiyar suka yi min me suka yi min kawai suna <laughs> ai wani an zo ana kaza ca ya ce ga makullin masallacin ku je ku dauki duk wanda za ku dauka na zama mamu kenan tafi ya je harkarsa ya ce daman na takura ba zan je gona in daɗe ba ba zan je unguwa ba bana zumunci bana kaza kullum na bauta tunda ba a ga me nake yi ba a ku je to wannan me yi dan Allah kenan abubakar fa annabi baya nan yayi tafiya bilal ya zo ya same shi ya ce ko za ka yi mana sallah ya ce ka gaya musu suna so yace kuna so in muku sallah in kuna so in ba kwa so ku sawa kowa ya je muku <laughs> niyoyinmu ne suka canja inda muka sa neman duniya a cikin al'amarin shi yasa sai su wulakanta mu ni dai na sha faɗa ina maimaita kada wani mai da awaye yadda ya karɓi kaskanci wallahi da zarar ka ga abu ya zo da wulakanci za su wulakanta ka janye jikinka ka nuna musu mutuncin ka yafi komai kuma aikin addini za a iya ko ina na'am eh shine ne ai almajiran malaman ba subhanallah subhanallah to ai kaga abu ne na duniya ya shiga wataƙila mutum zai nema saboda yana tunanin wani roman duniya amma aikin wahala ne ba wahala irin limanci ni liman ne ina limanci amma na san wahalar limanci wallahi ina da wahala ka zo da asuba ka zo da azar ka zo in baka zo ba sai ka shiryawa zai zo in ba ka kare musu wahala amma duk masifar da za ta same ka ba lalle ma mun ka sun sani ba yana da labarin limamai da yawa anan daga nan sai in kai ku hamma gari ba wallahi amma ni abin da nake ga limamai ko yaushe ku tsare mutuncin ku kowa ya ja darajarsa ya ja kimarsa kowa in yi abu don Allah kana zaune a gida za a kira ka zan yi muku amma da ka'ida wani karami bai kai ya kawo ba kuma babban damuwar ku ku da ilimi ku da haddar ƙwar'ani ku da fassara hadisi ku da jin sallah ku da kaza amma kuma wasu ne suke mulka kuma ƙaramin mutumin da ko fatiha fa bai iya karanta ba sai zo gaya ma bakar magana amma a juma'a zai zo ya zauna kuma shi kai za ka yi masa sallah kai za ka yi mai limanci to me amfanin ilimin naka ƙarami ƙarami wani mabiyi mamu wai shi ko ɗan kwamiti ko shi waye ko shi waye sai ta dila ku a ƙasa dole malamai sai sun dawo da darajar su da kimar su wallahi an sauka ne akan hanya dole ku gaya wa mabiyanku ku ne a gaba sannan kuma ku riƙe gaskiya duk inda aka je aka dawo kar a same ku da gaskiya in an same ku da gaskiya to daraja ta zuba kuma to karami zai iya wulakanta ka kai ma ka sauka ne daga kan abin da kake faɗa idan an samu matsala kai za a ce kai magana in larura ta samu kai ne in wane ne ciwon kan addinin kai ne wani kawai a gefe sai zage-zage ba ka da yanci ko kai magana ce ba za a bi ba amma a juma'a kuma za a bi abin da ka faɗa kai Allah sa ku gane na fa gaya ma karka ɗauki gaskanci karka ɗauki gaskanci almu'min yana da izzatun nafs ba girman kai ba ne kada mutunci ne وتغيير الزمان حتى تعبد الأوثان زمني canja abota gumaka wa yatharu shirk fil umma shirka za ta bayyana a cikin al'umma wassalamu ala al ma'ruf yin sallama akan sanayya kawai malak ka shiga gari duk wanda kaga maka sallama to ya san ka ne amma duk ustazancin ka in ba san ka maka sallama ba mutum zai zo ya wuce ka wuce kana kallon sa kana musulmi bai zai ce ma assalamu alaikum ba Allah sawaye wa kasar tijara yawan kasuwanci kasuwa can kasuwa can kasuwa can neman kuɗi amma ana ganin ci gaba ne amma dai alama ne duniya ta kusa haɗewa wata ƙarubil aswaki kasuwannin su ta kusa da juna can kasuwa can kasuwa shagunan gidaje an mai da su kasuwa gindin masallaci kasuwa ina ko ina kasuwa yanzu ma dan karatun nan nan da muke na matan nan kasuwa ce ba ka bude a nan gurin <laughs> kira da na zo wucewa na dogon layi mala an cika ce ai kasuwa ce ne ake a nan gurin da kayan miya da wane ne da wane ne ba yanda za ka yi zamani ne ya kawo lokaci da inda mutane suka ga mutum biyar shida za su zauna wani zai zo ya kasa wani abu a cikin alamomin tashin kiyama akwai abin da ba haram ba ne fa amma ana nuna maka in ka ga wannan to ka fara haɗa kayanka Allah mufta eh, ɗummo karama da sai ko Allah wani eh kere kare <laughs> mufta kare ma da Allah ya mana afuwa ووجود المال الكثير في أيدي الناس مع عدم الشكر dukiya mai yawa a hannun mutane kuma ba godiya yanzu wannan bai faru ba wallahi malam kudi ko cikin a cikin almajiranmu nan da muke tare a nan a cikin mutanenmu in an gaya ma kuɗin da wani ya mallaka hankalinka bai zai ɗauka ba amma wallahi da shi za a zo a zauna ana kukan talauci da babu suna nan kun san su mutum nawa muna tare da su tireloli suke na shanu ba wai trailer ɗaya ba amma in an zo ana magana babu da su ake yi ba za su nuna suna da shi ba ba lallai gani a rigarsu ba ba lallai gani a rigarsu a wannan gidansu ba kuɗin kawai ake tarawa da yawa mutane suna noma suna harka business ga kuɗi amma ba a yi wa Allah ba kasaratu shu rowa wa kasaratu shahadati zur shaidar zur wa kitmanu shahadati alhaqi boye shaidar gaskiya wa zuhurul fahsh bayyana alfasha wa takhasum wa tabaghut wa tashahum duka wannan jayayya ne da fushi da juna da alfahari qati'atul rahmi wa su'ul jiwar yanke zumunci da mummunan makotaka gaba a shahna wal baghdad gaba yayya wata ƙarubin zamani wa qillatul barakati fil awqati zamani ya kusa yanzu yaushe muka fara ramadan wai yau sha shida ƙarubin zamani kenan wallahi ga ƙarancin albarka a lokaci sai a ce maka imamun nawawi ya mutu bai kai shekara arba'in ba amma dubai da littafin suka cika duniya almajmu'u sharhun muhaddab kadai in aka bar ka ya ishe ka iya rayuwarka ka rayu kai ta karanta shi rubuta shi amma duba ko shekara arba'in bai kai ba mu nawa ne muka yi shekara arba'in muka wuce arba'in me muka yi a duniya ba albarka a lokacin sai tarin shekarun kawai وانفتاح الأهلة انتفاخ الأهلة جرما وتا وحدوث الفتن وتنتنو ka qat'il lailil muslim kamar yankin dare mai duhu fitina can fitina can fitina can wa wuqu'u tanakuri bainan nasi kiyayya da rashin mutane malam sai su ta mantawa da juna ka san mutum sai nuna bai san ka ba kuna rabuwa da shi lokaci abin sai ga kawai abin ba a san juna ba wattahawuni bi sunan allati raghaba fiha al-islam sakaci da sunonin da musulunci ya kwalaitar wattashabbuhi wattashabbuhi shuyukhi bi shabab tsofaffi a cikin musulun kame da kansu kamar yara tsoho ya rinka aikin yara a ce babban banza <laughs> <laughs> وكلام السباع والجمادات للإنس دبوا بيسرن كيوم مثاني مغانا وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وحصر ماء الفرات عن جبل من ذهب وكيرو أنا فرات لا za كان iyakance دقى جبل jabal من ذهب والصدق dhahab المؤمن duk inda mumini ya mafarki to za ga gaskiya ne inda mumini ya mafarkin wani abu zai faru to sai kaga ya faru wa ma yaqa'u fi madinati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haisu tanfir khabas da abubuwan da za su faru a madina annabi za ta kori duk mabarnata akwai yadda ka san ana sa karfe a cikin wuta makera a kadar da duk dattin da yake jikinsa to madina sai ta kori duk dattin da ke cikinta فلا يبقى فيها إلا الأتقياء الصالحون وأودت جزيرة العرب مروجا وأنهارا جزيرة العرب هذا قرين بوسشي to zai koma wurin gudun ruwa da koguna can inda yake da ruwan kuma da kogunan a da zai bushe ruwan zai dawo cikin Laraba. yanzu ai barazanar da yake tunkaran kasashen turai da suke cikin kankara da ruwa a kewaye da su yanzu kogunan can can duniya can sun fara bushewa kogin da tun da aka yi duniya ruwa ne dan adama baya zuwa wurin kawai sai ga yana yana tsotsewa yana bushewa wallahi malam bushewar yanayi to kuma ruwan kuma yana tahowa wani guri kuma yana ambaliya Allah ne zai kaurar da ruwan ya dawo da shi to yanzu sun yi speculating cewa rayuwar duniya za ta fi daɗi a nan ƙasashen larabawan dai wanda da fa su laraban duwatsu ne duba irin makka irin madina duwatsu ne ba noma to za a samu wannan yanayi to lokacin kuma kasashen da suka ci gaba din za su koma baya wanda suka ci bayan kuma su za su ɗaukaka saboda ruwa shi ne rayuwar al'umma akwai wani research da bincike da wani yayi ya yi bayani za a samu wani mutum khuruj rajul min qahtan yadinu lahu nas mutum ne zai fito daga kabilar qahtan mutane za su zo su yi ta bin sa wa kasratir rum wa qitaluhum lil muslimin rumawa za su yawaita kirista da kashe musulmi da za su yi ta yi wa qitalul muslimin al yahud musulmi za su suna yakan yahudawa gashi nan an fara falastina sun fara kakkashe mana su yanzu insha Allah muna nan za mu biyo bayan sun Allah ya sa hatta ya qul hajar wa shajar ya muslim hada yahudi fa ta'ala faqtulhu ya musulmi ga ba yahudi zo ka kashe shi malam ku duba da wulakancin da isra'ila take wa Falasɗinu ba su da kamai a cikin duwatsu cikin rami suke rayuwa rijiya fa dan falastin rijiya za su tona su yi gari a ciki a nan suke rayuwa saman ƙasa ya gagare su an hana shigar musu da komai amma yau ga ɗan falastini musulmi har ya yi technology ya yi ilimin da zai iya cracking ya iya breaking network na isra'ila gaba daya ya shiga har tal ya je saki bom ya dawo mutanen da suke yaƙi da dutse fada dutse a watsa musu barkwanon tsohuwa su kori sojan isra'ila da dutse har yau shekara yau kusan kwana 160 da wani abu 170 ana yaƙin nan wallahi ba a gama ba har yanzu isra'ila ta kasa gamawa da Falasinu. Yar ƙasa ce duka-duka ta wuce gombe da duku da wannan kai ƙasar Falasinu gaba ɗayanta ba ta kai jihar gombe ba ka duba ƙarfin isra'ila ga taimakon amerika japan ma jiragen ruwa da aka yi shekaru ana ƙera su na yaƙi suka kawo wa isra'ila Amerika kudaden daloli ta ware ta kawo isra'ila don ta yaƙi Falasino, malam har yau yaƙi bai ƙare ba ka daina wasa da lamarin allah kaji a shirin musulmi duk muna gani wa audatu jaziratul arabi na yi wannan wa ah, fathu روما كما فتحت القسطنطينية za a buɗe Rome kamar yadda aka buɗe Constantinople aka yakin Constantinople ila gair zalika min alamati sai a ce suro wannan duk alam alamomi ne kanana as-sabita fil ahadith an-nabawiyya ce sahiha alamatu sa'at al-kubra to manyan wa hiya al izam manya abwa wal ashratu al-jisam allaci tazharu qurba qiyamis sa'a manya manya ne masu girma sune jisam wanda su za su bayyana ne dab da tashin kiyama fa idza zaharat dallat alaiha in wannan sun bayyana to suna nuni alaiha akan kiyama ta kusa tashi wa takunu sa'atu ala isriha kuma kiyama za ta kasance a bisa gurbinta wa ahlu sunna wal jama'a yu'minuna biha kama ja'at an a an nabi sallallahu alaihi wasallama ahlus sunna suna imani da shi kamar yadda ya zo daga manzon Allah daga cikin namba na daya ai bai littafi bai lamba ba sai ka rubuta zuhurul mahdi mahdi zai bayyana wannan babban abu ne babba ne mahdi shine muhammad bin abdullahi min ali baitin nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakhruju min min qibal al mashriq zai fito ta gabar inda rana take shuruki wa yubaya lahu inda al-kaaba yubaya ala za a masa mubaya a gindin ɗakin kaaba kana nan in dai ka je lokacin mahdi za ka ji ya bayyana yana can gindin kaaba ana ta mai cappa an shiga uku in dai mahdi ya bayyana wallahi duniya ta kusa tafiya yamliku sab'a sinin daga bayyanan mahdi kawai shekara bakwai kawai shekara bakwai zai yi يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا zai cika ƙasa da adalci bayan an cika ta da zalunci ya ce yi utul mala bi zai ta bada kuɗi ba adadi kuɗi tana'umul ummati fi ahdihi ni'matan lam tan'amha qattu al'umma za ta shiga ni'ima al'umma za ta shiga ni'imar da ba ta dafa samun ni'ima ba kafin zuwa mali da a more amma fa an kusa tafiya ta khurujul ardu nabatuha duk tsiron da Allah ya rubuta ƙasa za ta fitar na arziki a lokacin za ta tsirar da shi za a samu amfanin gona oba wa tumtaru sama qatraha duk ruwan da Allah ya kaddara sama za ta zubar da shi a lokacin madi sai ta gama digar da shi gaba daya ai yanzu duk akwai saura a ajiya yi ka ji wannan to kai imani haka zai faru in kai ahlus sunna ne khurujul masih dajjal dujal zai fito wannan yana cikin mafi girman fitina ta alamar tashin alkiyama dujal shine manba'ul kufri wad dalal duk kafirci da bata shine gindi da fitina duka shi yasa manzon Allah da sauran annabawa annabi ya ce babu wani annabi sai ya tsoratar da sa dujal ku duba fa yanzu annabi Musa ina ruwansa dujal annabi Yahaya ina sa dujal Zakariya ina sa dujal amma manzo Allah ce ba wani annabi wallahi sai ya ce kai ku yi hankali fa da dujal sai ya gaya sa. mu muna nan muna bacci mu manta من جهة المشرق دق خراسان ونزول المسيح عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق الشام ولند ذي بينك كنا المنارة البيضاء شرقي دمشق الشام كنا وينزل حاكما بشريعة محمد المسيح الدجال عيسى إلى يسوع sauka kenan sai dujal ya sauka sai isa ya zo to in isa ya zo da waye zai aiki shari'ar waye shari'ar na muhammad yaqtulu dajjal kaji ko wannan shi ke nuna man sai dujal ya zo sai isa ya bayyana to shi kuma zai kashe dujal wa yahkumu fil ard bil islam zai yi hukunci a bayan ƙasa da musulunci wa yakunu nuzuluhu ala ta'ifatil mansura allati tuqatilu ala al zai kasance tare da ahlus sunna masu الطائفة المنصورة ما سياقي أكن قسكيا وتكون مجتمعة لقتال الدجال ذا صعدودا سياقي دجال ya وقت إقامة الصلاة zai sauka lokacin yin sallah ya salli kalfa amiri tilka ta'ifa shugaban ku a wannan lokaci isa zai zo ya sallah a bayan shi qur'ani shi wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawm ya koma alaihim shahida wannan aya ce take nuna saukar annabi isa babu wani ahlul kitabi sai ya yi imani da shi kuma kiyama sai ya zama shaida akan ku cewa addinin musulunci ya zo da shi bayan wannan khuruju ya ajuju wa ma'ajuju. wa hum min kulli hadabin yansilun wa iqtaraba al al-haqq la ilaha akwai wata halitta ne malam ba magana yawanta ya isa muninta ya isa sunanta ya ajuju wa ma'ajuju. bahaushe ce ya juja da majuja amma ya juji wa ma'ajuj za su faru wa wuqul khusufat thalatha za a samu kisfewa khasfun bil mashriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jazirat al arab khuruj dajjal girgizar kasa ai tai gabar yamma duka fitan dujal tulu'u shams min maghribiha rana za su fito daga mafadarta khuruj dabbatul ard min mawdi'iha wa taklimu halin nas dabba za ta fito wa idha waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun wasu ka ce daga makka za ta fito Wa وظهور الناس التي تسوق الناس إلى أرض المحشر Allah zai tashi wata wuta wannan wutar malam in in ta taso daga farkon duniya za ta rinka koran mutane tana koran mutane tana koran mutane in mutane suka gaji da gudu sai su tsaya sai su kwana ita ma sai ta tsaya ta ta ci ta ta ci duk inda ta sai ta kone malam ba su sani ba suna gudu suna gudu har Allah ya ɗauki ransu mutu sai dai su ga ta tashi ahlus sunna yu'minuna bi kulli ma yakunu min umuril ghaibi ba'da al-mamat ahlus sunna suna imani da duk abin da zai kasance na gaibu bayan mutuwa mimma akhbara bihi Allah wa rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi min sakaratil maut cikin abin da Allah ba da labari da manzansa na alamomin mutuwa da magagin mutuwa wa hudurul mala'ikatil maut halattar mala'ikan mutuwa malam duk wanda kaga ya mutu ya ga mala'ikan mutuwa amma shi mala'ikan mutuwa in dai kun yi ido biyu da shi to zancen ka ya kare baka zuwa ka bada labari amma duk wanda ya mutu sai da ya gan shi annabi da ya zo a hadisi ya gan shi amma ya ɗauke shi ya tafi da shi farahul mu'min bi liqa'i rabbih za a zo lokacin da mumini yana farin ciki game da Allah a nan na gaya muku cikin alamomin wallahi mutum zai zo wucewa cikin din kabari ya ce ya kai tansa ina ma da shi ne a kabarin na a kwance ai malam ka san bala'in ya yi sa duk bala'in da zai sa kai burin kabari a ya isa bala'in to bayan shi wa huduru shaitani inda al-maut shaitan zai halarci mutuwanka in ka zo za ka mutu shaitan zai halarci inda kake za ka gan shi yi nemi ya maka shaidanci gafin ka mutu wa adami kabuli imanil kafiri inda al-maut to kuma in duniya ta zo ƙarshe Allah tabaraka wata'ala ba zai karbi tuban kafiri ba in yazo zai mutu yawma la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan qul intaziru inna muntazirun wa alimul ko albarza ko da kuma rayuwa ta barzak alamul barzak wata duniya ce ta rayuwar barzaku daman duniyar rayuwar duniya normal ko da kuma rayuwar barzaku za a shiga duk wanda yi mutu yana barzaku bai je lahira ba tukuna? buɗe wa azabuhu wa fitnatuhu lirruhi wal jasad akwai azabar kabari akwai ni'imar kabari azabar kabarin nan sai ta shafi ruhin mutum sai ta shafi gangan jikin mutum ba wai ran mutum ne kawai ba su'alul malakai ne da kuma tambayan mala'iku duk wanda ya shiga kabari in Allah ya sa da sai mala'ika sai mala'ika ya tambaye shi alkawari ne wa anna shuhada a haya inda rabbihim yurzaqun kuma duk shahidai a raye suke a wajen ubangijinsu kuma Allah zai ta azurta su shuhada inda rabbihim yurzaqun wa anna a ahli sa'adati mun'ama rayukan ahli sa'ada masu rabo 'yan aljanna suna cikin ni'ima ne duk wanda yake ɗan aljanna ne to insha Allah ta'ala yana cikin ni'ima yace wa arwahu ahli shaqawati mu'azzaba rayukan yan wuta ana musu azaba wa bi yawmil kubra alladhi yuhyi Allahu fihi mauta ahlus sunna suna imani da ranar tashi alkiyama wanda a ranar ne Allah zai rayar da matattu ibadu min kuma za a tashi bayi daga cikin wato kaburukansu su mai yuhasibuhum sannan Allah ya musu hisabi ga littafin ka kai ga littafin ka wa yu'minuna wa ahlus sunna yu'minuna bin nafkhi fi suri wa anna israfila alayhi salam multaqamul qarni muntaziru al-amri bin nafkhi suna suna imani da busi a kafo kuma Israfil ya sa kafon a bakinsa yana jiran al'amari umarni nafkatani ala sahihi bushin kafon guda biyu ne wasu sun ce sau uku za a busa al'ula nafkatul faza'a bushin farko shine bushin da za a yi na firgici wasaniya a firgita a tsorata a suma a mutu wasaniyatu nafkhatu ya allati yataghayyaru biha al'alamu al-mushahad in an busa duk abin da ka sani na duniyan nan sai ya canja gaba ɗaya zai wargaje wa nizamuhu komai tsari zai wargaje komai zai rikide gaba ɗaya fa alfana, wasu fanau komai zai ƙare to shine babban tashin kiyama na gaba daya komai zai wargaje komai zai lalace daga nan kuma sai ka ji ana ta mutuwa halaku man qada ihlaka daga nan wanda duk Allah ya rubuta zai halaka zai halaka wasalisa na uku nafkhatul basi wan nushur bushin kafo da za a tashi kowa wal qiyamu li rabbil alamin da a miƙe gaban Allah kenan busa ƙafan guda uku ne in ya busa na farko kowa zai gigita suma ne za a yi ta za a ta suma za a firgita za a shiga uku na biyu kuma duk abu zai tsaya na duniya zai wargace zai lalace komai zai tsaya chat وأن الله يبعث من في القبور فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا Allah zai tashi na cikin kabari mutane za su tashi ba takalmi tsirara gurlan da loba gurlan loba ai ko an mai kaciya ko to wannan fatar kaciyan duk inda aka binne ta sai ta ballo ta dawo haba haba malam dan adam haba malam ko a ina kake roƙon da fita da mun ajiye ta kai tadno minhum shams rana za ta yi ƙasa fa ya'raquna ala qadri amali mutane za su yi ta gumi a bisa gwargwadon ayyukansu gumi ka gane gwargwadon aiki in kana bin Allah guminka kaɗan in kana saba wa Allah guminka da yawa wani gumi iya idan sau iya bin Allahnsa bin Allah ne zai rage gumi wani gumi iya gwiwa wani gumi kafada wani gumi kaza wani gumi kaza kai akwai wanda manzo Allah ya ce gumi zai masa linkaya ya rinka linkaya a cikin gumi minhum man yuljimhu al-araq shine akwai wanda gumi zai masa linzami hasan linzami a wuyan dabba ake sawa ko gumi fa ba wai ruwa ba ba kogi ba gumi kawai wa awwalu man yub'asu wa tanshaqu anhu al-ardu nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam shine na farko da kasa za ta fara farkewa ya tashi ya miƙe fi zalika al-yawm al-azim yakhrujun nasu min al-ajdasi ka'annahum jaradun muntashir mutane za su fito daga cikin al-ajdas kabari al-ajdas ka san fari ka san an dakin fari an saki fari far sun tashi sun watsu to haka za ga mutane malam kowa gigi ce ba miji ba mata ba aboki ba ɗan uwa ba uba ba da ba kowa dan uwa wannan halin fa da ni da kai fa za mu shige shi la ilaha illallah la ilaha illallah wallahi ba zan neme ka ba wallahi kai ma ba za ka neme ni ba wanda yafi kowa kusanci da kai wallahi ba za ka neme shi ba ka'annahum jaradun muntashir yakhrujuna min al-ajdathi kuna karanta qur'ani amma ba ku san me kuke faɗa ba law annakum ta'rifuna ma taqra'una labakaitum kamar fari jarar muntashir far wancan yayi can far ai rudewa za a kowa ai ya fito daga kabari ne gani yake ya samu dama ashe bai sa wani bala'i ne ba kuma taruwa za a yi wallahi malam duniya gajeriya ce ba ta da tsawo ba ta da tsawo in kana tuna waɗannan abubuwan sai ka ga to wai me abin ya ciki kuma abu ne da duk abin da aka ce ma zai zo wallahi zai zo yanzu ba ga ramadan ba muna cewa zai zo zai zo ba gashi ya zo ba yanzu mun ci rabi wataƙila rabin nan da kwanakin mu ya tafi wallahi مهطعين إلى الداع يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر مسرعين مهطعين إلى الداع دولي متعند ذاسي تقاقاوك ومستفى داك كرا يسو ما ليش وقد خفتت كل حركة دول موت يا طيح وخيم الصمت الرهيب shiru za ka ji mai ban tsoro Hai su tun sharu suhuful amal za a buɗe a yaɗa takaddun ayyuka sai dai ka ji kararas kararas ana ta fitar da takaddu kowa Allah zai ce ku jau karbi takaddunku ba ana gaya muku za a yi kyama ba haza yawmuddin yau ne ranar kiyama fayukshaful makhbu'a duk abin da yake ɓoye sai an buɗe shi da a duniya kana abubuwa na sabon Allah a ɓoye kana rashin gaskiya kana munafurci kana cin amana kana cin haram kana zalunci kana yaudara yukshaful makhbu'a duk abin da yake ɓoye ne za a buɗe shi wa yadhharul mastura wanda yake suturce zai yayi bayyana wa yaftadihu al-maknun fi sudur abinda aka ɓoye shi a cikin kiraza zai kunyata ya buɗe tas zaka ga kirjin mutum in ma sharri yake dauke da shi wa yukallimu Allahu ibadahu yawmal qiyamah laysa bainahu wa bainahum tarjuman ranar da Allah zai yi wa bayinsa magana ko dan tafinta babu gaba da gaba za ka yi magana da Allah wa yud'an nasu bi asma'ihim wa asma'i aba'ihim a ranar za a rinka kiran mutane da sunan su da sunan nakin iyayensu kowa zai ji an ce wane dan wane Allah baya kiran mutum sunansa ce kadai Abdullahi dan Usmanu Musa dan Ibrahima Bello dan Garba Sulaimanu dan Dawuda Muhammadu dan Abdullahi yud'an nas bi asma'ihim wa asma'i abaihim Ahlus sunnah wa yu'minuna bil mizan alladhi lahu kiffatan tuzanu bihi a'malul ibad suna imani da menene mizani sikeli wanda da shine ake auna yana da kifa yana da hannu fuffuke guda biyu mizanin Allah shi ake auna ayyuka wa yu'minuna bima yakunu min nashrid dawawin sun yi imani za a bude dawawin takaddu bude su za a yi suhuful amal in baka gane diwani ba takaddun ayyuka ina da shi kana da shi wallahi wallahi wallahi فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله akwai mai karban littafinsa da dama akwai mai karban littafinsa da hagu aw min wara'i ko ta baya fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya can kuma wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri فسوف يدعو ثبورا تنكما وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه الله يقول ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ليش لأنه لا يؤمن بالله العظيم أبي يد إيماني الله با babban illarsa har yanzu wala ya huddu ala ta'amil miskin ko kwadaitarwa baya yi a ciyar da miskini malam ka ji wani ikon Allah wai ashe idan ka rayu ba wai fa baka ci da miskini ba ba wai baka ci da zakka ba a'a in kai shiru ma baka taba cewa a taimaki miskini ba ka shiga uku ba ka iya buɗe baki ka ce a taimaki wani saboda mugu ne kai sai ka faɗa ashe kwadaitarwa ma a ciyar ko da ba ka da kuɗin da za ka ciyar kana so ka kubuta daga wuta to ka zaburar a ciyar yan wuta za a tambaye su a wuta mala mala'iku za a tambaye su ma kun fi sakarro. me kai kuta tambayar su za a suna ciki ƙalu lam naku minal musallin ba ma sallah kaji malam daga cin abin da ya kai su wuta wa lam naku nut'imul miskin mu a rayuwar mu duk inda miskini yake ba ma taimakon sa malam marowaci da ba taimakon mutane ai ya shiga uku wa kunna nakhudu ma al kha'idin hatta atana al yaqin فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة مؤرضين سنة كون كي إذا أنا تذكرة أنا وأزي wa'azi ba sa jin wa'azi baya son كأنهم حمر مستنفرة فرت من الصورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا الشر كلا بل يخافون الآخرة كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صفوف مكرمة يا رب استرنا يا رب استرنا الله كرف مناسيف وأن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة أهل سنة سنة cewa سراتي يا بي gashi يا بي takwabi kaifi jama'a siratin da za a haushi ba an ce ma za a hau sirati ba wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jisiya wannan siratin da za a hau sai ka imani da shi kuma wallahi ya fi takwabi kaifi sannan kuma siriritarsa ya fi gashin idanka ya fi gashin jikinka siririta sai bala'in ƙarfi baya tsinkiya wasu suna hawa yake yanka su kai yanzu gaka hau takobi bai yanke gaba ala akwai tashin hankali labarin kiyama bai da daɗi mansubun alamatin jahannam an kafa shi a gadon bayan jahannama ne siraɗi da kake gani a gadon bayan jahannama ake ɗora shi يتجاوزه الأبرار ويذل عنه الفجار ما صدوران الله سنة الله كيشي فاجريكوا سلبا سكي سفادا والله وأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن لا تفتيان لا تفنيان لا تفنيان أبدا أبدين أبدا ولا تبيدان إيماني lallai imani ne lallai ha lallai wuta da aljanna suna nan yanzu haka baka ji ba yanzu haka akwai wuta yanzu haka uiddat lil kafirin yanzu haka akwai aljanna uiddat lil muttaqin ya rabbi ja'alna min muttaqin la tafna yani abadan har abada ba sa karewa wala tabidani kuma ba sa tufa a gidanka na duniya ka zauna yana tsufa ko to gidan wuta kullum sabo ne gal waljannatu in baka santa ba hiya daru sawabi wan na'imi da'imi gidan lada ni'ima da umamiya التي أعدها الله تعالى للمسلمين والمؤمنين الموحدين المتقين جدا سكينة والصالحين الأبرار صالح باي ما سبين الله والنار هي دار العقاب التي أعدها الله للمذنبين والكافرين من المشركين واليهود والنصارى والمنافقين والملحدين والوثنيين والأساة الأساة الأشرار وانا جدا متاكينا ما سوشي masu zunubi kafirai mushrikai yahudu nasara duk yan wuta ne munafiki ma dan wuta ne mulki mabarnaci dan wuta mai bautar gunki dan wuta mai sako masharranci al'usatul ashrar nan za su shiga ويؤمنون بأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أولى الأمم محاسبة محاسبة يوم القيامة ahlus sunna sun yarda cewa al'umma na Muhammadu su ne na farko da za a yi musu hisabi ka ga mu nan mala duk labarin duniya nan da ake baka in an tashi kiyama mu ne fes mu ne fes mu za a gama da mu ya rabbi sallim ya rabbi sallim ya rabbi stur ya rabbi stur wa ulal الأمم في دخول الجنة وأن الأمة تأن محمد سوني فرقين شقاء الجنة وهم صلهاء للجنة إن كهذا متأنا الجنة دوكا هلتا الجنة دوكا 2 over 3 biyu bisa ukun 'yan aljanna dubu ne sauran duniya gaba daya lalle an fandarewa Allah mala annabi ya yi aiki ba ai kwarai ku ai shi yasa ake so ai ta da'awa sauran duk suna cikin aljanna ɗaya bisa uku ne suke ciki duk duniya duk al'ummomin annaba nan gaba daya wa yadkhulul jannata minhum sab'una alfan bighairi hisab a cikin al'ummar muhammadu mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ko lissafi ko lissafi malam bara a tsaye da su a ce ya aka yi ya aka yi me ya faru ba suna zuwa wuce ku tafi kawai ya rabbi ij'alna minhum ya rab ya rab ka malam akwai bayan Allah fa a hakan din da ake rayuwa a duniya malam akwai mutanen da sun haƙura da lamarin duniyan nan sun fifita Allah ko ka san su ko baka san su ba wallahi mala, idan sun zo gaban Allah ko lissafi bai zai musu ya ce ku tafi aljanna kawai an gama da ku haba mala, haba bi ويؤمنون بآدم خلود أساة الموحدين في النار أهل السنة sun yadda sun yi imani cewa duk mai tauhidi kaga ban tauhidi da kuma hadarin shirka duk mai tauhidi duk wanda yake bauta Allah malam ba zai dawoma a wuta ba za ka kone kam tabbas amma fa ba za ka dawoma ba bal yu'azzabuna bi qadri dhunubihim za a yi musu azaba ne a bisa gurgurdan zunubin su kawai ثم يكون مصيرهم إلى الجنة سي الجنة وهم الذين دخلوا النار بمعاصٍ ارتكبوها shiga wuta. da sabo da suka aikata gairar ishraki billahi ta'ala sabon da ba shirka ba duk wanda ya shiga wuta ba yana shirka ba to da dama dama zai dan ɗebi yan shekaru amma daga baya zai shiga aljanna amma kar Allah kiyaye ka da shekarun wuta ha akwai hadari wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun rana ɗaya a kiyama a wajen ubangijinka kamar shekara dubu ne na duniya in dan baka gane ba in aka ce ka shiga wuta za ka yi sati ɗaya to sai ka yi shekara dubu bakwai shine sati ɗayan da na gaya maka labarin kiyama bai da daɗi wallahi sai dai mutum ya karanta a dole ma ba ma so mu ji waɗannan abubuwan wallahi suna da ban tsoro kuma ba yadda za ka yi wallahi sai ka mutu wallahi kana kallo sai ka mutu wallahi duk dabaranka da wayanka duniya abun tsoro duniya na'am ba mutuwa in an kona ka ba mutuwa wannan ka haka yake ustaz ai malam kiyama la ilaha illallah da a ce mai imani ya ji da ya yi ƙoƙari ya matsayi Allah ya gyara alakansa da ubangiji tuntunin da ya huta jiya muka shiga garin nan muna zagaya wasu dattawa abokanan mahaifina na ce bari in je in gaggaishe su na je na ci karo da wani ya ce malam yau shekara ta ɗari da takwas ya ce duk garin nan ba wanda ya girme ne. ya ce in zan fita titin nan ina yawo kowa sai ya gaishe ni wala ina cino muna yara muna gara lokacin da yana cikin samar to barin ci samartaka ba yana cikin karfin karfinsa da dattijan takansa yana nan gaban ma masallacin nan muka ƙara gaba muka tarar da wani lokacin muna yara ƙanana muna tsalle-tsalle zare yake sayarwa a garin nan zare da ƙarfinsa da ƙuwarsa kasuwa tana gudana layi ake masa amma wallahi yau yana zauren ƙofar gida ya ce malam haka nake shekara a nan ba inda nake zuwa sai dai a kawo mun dumame a kawo mun kunu in sha kana azumi yace ce alhamdulillah ban taba shan azumi ba shekara ka nawa ya ce shekara ɗari da biyar muka tsallaka muka shiga gidan kiyari wannan mutumin kiyari kun san kiyari alhaji kiyari su ne 'yan goro a nan komo sun fasa bakar goro sun trela trela goro roka roka da kudu ake kawa layi muna in muna son mu ci goro da muna yara sai mu je irin farki yari in ya jefe mu da bawon goro nan sai mu tsinci kaza yana da kuɗi yana hawa wani keke farin keke spili muna sha'awar da cijon nan yau alhaji kyari yana kwanci baya iya tashi an bar shi fa bai mutum ba ba ba kana neman nisan kwana ba alhaji kyari shekarar kana shekara ɗari da uku malam idan allah zai barka ka daɗin ko ya barka ka daɗe mata shi hankali ne na farko dai duk abin da ake ba kai ko ɗaurin aure ake gayyata ba za a gayyace ka ba ka tsufa decision making a gidanka wallahi sai da 'ya'yanka da jikokinka su abinci fa ba irin yadda mutane suke ci suke ci ba suna jiran mutuwa ne kawai su sun san mutuwa ko yau ko gobe kawai akwai wata tsohuwar mu da ta rasu a bauchi take shekarar ta kusan 120 ba ta gani magana sai an yi da karfi kashi a kan gado fitsari a kan gado ba ta san banɗaki ba alwala sai dai a yi mata sallah ku kullum kawai ita ba ma maganar lokacin azhar ko la'asar kawai kullum sallah take sai dai a zuwa ce azhar ta yi sai ta ce tun da zuma sallah nake ni kam azumi fa sai da ta waye gari to abinda ake ci ba ta ci ba ta cin tuwo ba ta cin taliya ba ta cin kwai komi ba ta ci abinda take farau-farau ruwan kunu dan kunin gyada wallahi in ta zo ta yi kashi kashin baya ganuwa ruwa ne kawai kullum sai ta roƙi Allah sa ta mutu kullum ne da mun zo gaishe ta ce kai mun addu'a Allah ya dauke ni mun addu'a Allah ya dauke ni to suna nan a nan garin tsofaffi tsofaffi lokacin sa ya tafi za ka ƙoƙarin ka ce wai wannan duniyar da kake jin ta kana jin daɗi kana so ka daɗe to wallahi za ka zo ka daɗe ba a lissafi da kai in taro ne ba da kai ake ba wani abu na more duniya to waɗannan sun ma san wani daɗin duniya dole a kawo musu su ci su sha in za su iya ci da sha to bari mu samu wurin tsaya kuna tare da ni kuwa to duniya ba ta da daɗi kawai kowa ya amfani da lokacin da ya samu ya bauta wa Allah kawai kai maza maza kai ta bauta Allah don ku ba ba ka da wani alkawari da Allah yaushe zai ɗauke ka da haka masu saɓon Allah ci masu hidi ba za su dawo a wuta ba بل يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يكون مصيرهم إلى الجنة وهم الذين دخلوا النار بمآسن ارتكبوها غير الإشراك بالله تعالى لأن المشركين خالدون في النار مشركي ما لن دو ودي موتو ينا شركة شيفا بذي تبا في تانا بوتبا هر أبدا لا يخرجون منها أبدا والعياذ بالله ويؤمنون بحوض نبينا صلى الله عليه وسلم في أرسات يوم القيامة أرسات القيامة النبي أنا تبكي أبيلين قيامة تبكي ونكو جيني إيا غننكا wa huwa awwalu man ma yattajihu ilayhi al-khalqu ba'da al wurin farko da halitta ga baki daya za ta fiskanta bayan an tashi kiyama wannan kogin na annabi za ta je ta sharuwa saboda bala'in ishirwa da ake ji ma huwa shaddu bayadun min labani ruwan wannan gurin ya fi nono fari kai tun da kake a duniya ka taba ga abin da ya fi nono fari duk wani fari wallahi a bayan nono yake to amma wannan ruwan ya fi nono fari to wa ahla min al-asal zaki ko yafi zuma warihu atyabu min al-misk kanshin sa yafi miski kanshi wa aniyatu adadu adadin sama kofuna da kwanukan da ake shan ruwan wannan tafki iya adadin taurarin sama haka za gan su yumun yumun yumun yumun yumun yumun Allah ya zuba a kiyama a je a sha ruwa shine maganin ishi ruwa amma fa ba kowa yi sai je sha ba tuluhu masiratu sharin tsawonsa sai kayi wata guda kana tafiya baka kure kogin ba wa arduhu fadin sa masiratu shaharin shi ma tafiyar wata guda man shariba minhu la yazamu la yazma'u min la yazma'u abada duk wanda ya sha ba zai taba kishirwa ba har abada wa yazadu anil haudi aqwamun min ummati sallallahu alaihi wasallam akwai wanda za a zo a kore su shine yazadu akwai wanda za a kore su daga wannan tafkin za su zo suna gadarar su al'umma annabawan muhammad ne amma wallahi da duka da goma mala'iku za su kore su ghayyaru wa baddalu mala'iku za su zo annabi zai zo ya ce ya taron mala'iku ummati ummati waɗannan al'umma ta ne ya kuke koransu. su za su ce ya manzo Allah fa innaka la tadri madha ahdathu ba'dak baka san fa me suka aikata a bayan ka ba fa innahum baddalu sun canja addini sun bata shi duk abin da annabi yace ce aka yi ba sa abin bagin ciki abin da zaka yi kuwa yau ahlus sunna mutum yana da awar shi ahlus sunna ne a nuna masa abu ga annabi yayi sai ce mu ba haka malaman mu suka ce ba kana da wani malami sama da annabi Muhammadu mutane su rike takalidancin ra'ayi ga hadisi ga aya ga bayani a ba za mu yi ba ba haka muka aka koya mana ba kuma amma fa zai ce maka shi sunna ne gayyaru wa baddalu sun canja addini sun bata shi sun saka rigar sunna amma suna yaƙa sunna annabi zai ce fasohkan fasohkan yan bid'a ku tafi shine fasohkan fasohkan annabi ce haudi masiratu shaharin ma'uhu abyadu min al-labani wa rihuhu atyabu min al-miski wa kizanuhu ka nujumus sama kizan aniyatu kofuna shine kizan man shariba minha fala yazma'u abadan hadisin bukhari duk wanda ya sha babu shi ba ishirwa har abada yace inni faratukum alal haur man marra alayya shariba wa man shariba lam yadhma abadan yace la yaridanna aqwa alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani akwai mutanen da za su zo wannan tafkin na san su sun sani al'umma ta ne thumma yu'alu baini wa bainahum amma wallahi sai an shiga tsakanin ni da su gaba daya a wata riwaya fa aqulu innahum minni zan gaya mala'iku waɗannan mutane ina ne fa fa yuqalu innaka la tajri ma ahdathu ba'daka fa aqulu sai in ce to shikenan sokan sokan ku tafi ku nesa ku nesa liman ghayyara ba'di ga wanda ya canja addini a bayana to sai mu dakata anan sai gobe insha Allah sai mu dora abinda muka faɗa daidai Allah muke roƙo ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa da ce muna neman afuwar Allah Allah ya fi mana na? to darasi na bakwai ne aka yi dan uwa tunatar da mu darasi na bakwai ne to kenan gobe insha Allah darasi na takwas muna so mu yi kokari kafin Ramadan mu sauke wannan littafin mu gama shi da ikon Allah tabaraka ta'ala muna fatan za mu dan ƙara gudu a ciki saboda mu samu mu ɗauke shi gaba ɗaya kuma muna ɗora shi a YouTube koyaushe mutum zai iya samun sa ko sautinsa ko audio ko video kuma muna da audio za a bar wannan abin da ke cikin wannan littafin shine aqida ahlus sunna da'awar alkitabu was sunna din gaba daya duk wanda yake da kura akan wannan to akwai mushkila fa subhanallah astaghfirullah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh